أثني, أثني, أثني عليه كما هو أهله وأحمده حمد الشاكرين وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه ما تآقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله وتوكلوا عليه واعتصموا به فإنه نعم المولى ونعم النصير عباد الله إنه من نعم الله علينا اجتماعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الولاية المباركة إخوة في الله أسأل الله أن يزيد هذه الولاية وأهلها إيمانا وأمنا وشرفا وبركة إخوة الإسلام الإنسان بطبعه كائن ضعيف مصلحي يسعى إلى ما فيه مصلحة وينأى عما فيه مفسدة يريد أن يعيش حياة طيبة قرير العين هادئ البال معافا في دينه ونفسه وماله وعرضه كي يتم له التنعم في هذه الحياة الدنيا ولكن سنة الله اقتضت أن يجري عليه البلاء فيبتليه الله فيبتليه الله بما شاء ومتى شاء وكيف شاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقضاء الله لا راد له ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته نمر في هذه الدولة يا عباد الله بابتلاءات يعاني منها الجميع إزهاق للأنفس البريئة وانتهاك للأعراض الطاهرة وإتلاف للأموال المحترمة وتشريد للناس من قراهم ومواطنهم الآمنة واختطاف للأحرار الأبرياء أضف إلى ذلك ضيق العيش وحياة العسر إنها ابتلاءات متتالية ومتجددة في صور وأشكال مختلفة حيرت الأقلاء وأعجزت الحكماء حتى تساءل متسائلون أسئلة قادتهم إلى طرق مسدودة نعم هكذا الابتلاءات والفتن عندما تكون مدلهمة وإنها في بعض حالاتها قريبة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل معاشر المسلمين إن في شرع الله ما إن تمسك به المبتلى اطمأن قلبه وثبته الله وأعانه على تحمل البلاء وتجاوزه من ذلك الإيمان بأن الابتلاء سنة الله سنة الله في خلقه لم يسلم منه الخيرة من خلقه أنبياؤه ورسله فهذا سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال وإن تحدث الناس عن ضيق العيش فقد عاشه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام حتى أكل الصحابة رضوان الله عليهم من ورق الشجر في بعض مجازيهم في التاريخ القديم والحديث وقعت مصائب وحصلت مجاعات وحالات ضيق العيش في مختلف الأزمنة والأمكنة ولسنا بدعا في الأمر ففي قصص الماضين تسلية للمبتلين وعظة للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت, فيه ما نثبت به فؤادك ما أصاب ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ما ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا والله لا يقدر شيئا عبثا وتجب الثقة بالله وأن الله سيرفع البلاء مهما كان فكما لم يكن فسوف لا يكون إن مع العسر يسرا وأحسن الظن بالله وأحسن الظن بالله والله يحب أن يحسن الظن به ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا ننسى يا عباد الله أن الابتلاء سبب لكفارة السيئات ورفع الدرجات وذلك مما يثبت القلوب وفي الحديث وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن المثبتات عند الابتلاء التبرع إلى الله بصدق وإخلاص فكم من دعوة صادقة مخلصة كانت سببا لنجاة صاحبها والتزام ذكر الله مع حضور القلب مثبت عظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها المسلمون الفتن وتقلبات الأحوال ووقوع الشدائد إشارات ودلالات على أن هذه الدنيا ليست دار قرار ولا بقاء وأنها لا تساوي عند الله شيئا وأنها لا تدوم على حال والعيش فيها بين سرور وحزن وضيق وسعة ورخاء وشدة وعسر ويسر وفرح وترح وسراء وضراء وفقر وغنى وضحك وبكاء ففي ذلك عبرة ففي ذلك عبرة للمؤمن فعلى المسلم أن يوطن نفسه على ذلك ويتأهب ويتأهب للدار الآخرة حيث السعادة الدائمة والتوبة إلى الله وإصلاح القلوب والأحوال والأعمال من أرجى أسباب رفع البلاء والفتن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعلى ولاة الأمور بمختلف المستويات بذل قصارى جهدهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتيسير وسائل العيش فإنهم مسؤولون عن ذلك يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ثبتنا وألهم وألهمنا الصبر واليقين هذا ما أقول فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ba haka ‘yan musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki mai riko da shi ‘yan musulmi yana da gaskin ni'mar Allah subhanahu wa ta'ala a gare mu haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka a wannan jiha mai albarka jihar Sokoto garin Shehu a matsayinmu ‘yan uwa musulmi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Ina amfani da wannan dama, roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan jiha da mutanenta. Allah ya ƙara musu imani, Allah ya ƙara musu aminci, Allah ya ƙara musu ɗaukaka da albarka. ‘Yan uwan musulmi, ɗabi'ar ɗan Adam yana da rauni, saboda rauninsa. kullum shi yana duba maslaharsa ina zai samu ɗari ina zai samu kwanciyar hankali duk abin da ake barna ce cutarwa ce cutarwa ne gudunsa yake yi yana so ɗan adam ya rayu ɗan adam yana so ya rayu a wannan duniya tamu kyakkyawar rayuwa babu tashi hankali babu fitina babu matsala haka ɗan adam yake so ya rayu addinin salami lafiya ransa lafiya dukiyarsa lafiya mutuncinsa lafiya domin ya samu cikakken jin daɗi a wannan duniya burin kowane dan adam haka yake amma Allah madaukakin sarki bai sanya duniya ta zamanto gurin jin daɗi gaba ɗaya ba yana daga cikin sunnar Allah Allah madaukakin sarki yana jarrabar bayinsa yadda yake so a lokacin da yake so Allah yana jarrabar bayinsa da abin da yake so domin shi ne mai mulki ba mai tambayar Allah don mai yayi kaza Allah ta'ala ya rantsuwa a cikin alkur'ani cewa lalle zai jarrabe mu a cikin rayukanmu zai jarrabe mu da tsoro da yunwa da fatara duk Allah ta'ala rantsuwa yayi cewa waɗannan abubuwa za su faru gare mu idan Allah ta'ala ya yi hukunci ba mai iya mai da hukuncin Allah ba mai cin gyaran Allah subhanahu wa ta'ala yan wa musulmi sanin mu ne gaba ɗaya rayuwar da muke ciki a wannan ƙasa mu, jarrabawa iri-iri matsaloli iri-iri zubar da jini keta mutuncin mutane sannan lalata dukiya har ya kai matsayin da ana kama mutane ‘yantattu ‘ya'ya ana kama su ana kai su ana sai da su kamar dabbobi abu ya kai inda ya kai ƙari akan wannan ga fama da matsalolin rayuwa yau da yawa daga cikin al'umma suna fama me za su ci me za su sha ina za su kwana idan rashin lafiya ya same su ina za su je su samu magani ta waɗannan matsaloli duk muna fama da su matsaloli ne da suka wato gajiyar da masu hankali da masu hikima masu hankali masu hikima sun buga tunaninsu maluma sun buga tunaninsu amma har yanzu an kasa samun bakin zaren abubuwan da suke gudada. masu tambaya suna tambaya ko dan mutum bai tambaya da harshen sa ba amma yakan yi tambaya cikin zuciyarsa me yasa ne waɗannan abubuwa suke faruwa me yasa ba sa ƙarewa duk da addu'o'i da muke yi ba sa ƙarewa me yasa to har wasu sun kai matsayin da kamar za su ɗebe ƙauna daga rahmar Allah Allah ya kiyaye ɗan uwa musulmi haka idan masifa ta yi tsanani haka idan fitintunu suka yi tsanani sai mutane su kasa samun alƙibla duk da cewa wato Allah ta'ala yana jarraban bayinsa amma har wala yau Allah madaukakin sarki ya karantar da mu addinin musulunci ya karantar da mu abubuwan da za mu yi su idan muka samu kanmu a jarrabawa abubuwan nan idan muka yi su in ma a samu sauƙi matsalolin su wuce a samu sauƙi ko kuma dai Allah subhanahu wataala ya ba mu yaƙini da ƙarfin zuciya domin jurewa fitattunan suke faruwa wa musulmi wato idan muka waiwai tarihi mutanen da suka fi mu alkhairi annabawan Allah salihai su ma ba su tsira daga jarrabawa ba mu dauki misali daga fiyayyen halitta farar jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk halittar da Allah ta'ala ya babu irinsa amma babu wata jarrabawa da manzan Allah bai gani ba zagi cutarwa duka kowara daga garinsa aka haife shi garin iyaye da kakanni in ana magana kuncin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wata biyu ba hura wuta a gidansa ba a ci dabino a sha ruwa a kwanta a wani hadisin yake cewa an yi kwana talatin cir wuni talatin dare talatin ni da bilal ba mu da abin da wani mai rai zai iya ci ba mutum ba wani mai rai ma'ana ko dabba babu abin da wani mai rai zai ci ba maganar mutum ba ganan ba maganar mutum ake ba ma'ana ko dabba ba sai ce don wani abin da ba a rasa ba yawansa bai wuce bilal ya sa karkashin hamatarsa ya boye ba abin da za ka sa karkashin hamata ka boye ko yaro zai iya ci ko yaro ya ci ya ishe shi wannan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sahabbansa sun shiga rayuwar kunci a ya wasu yaƙe-yaƙe da sahabban manzon Allah suka je dabino da suke ci ya kare. ana ba su dabino ɗaɗɗai suna tsotsawa wannan ma ya kare. babu abin da za su ci sai suka fara ci ganye ganyen bishiya kuma jihadi suka fita saboda Allah ba don maslahar kansu ba don Allah don ɗaukaka addinin Allah amma ga yanayi da suka samu kansu a ci ganye safe da yamma kwana da kwanaki kwanaki idan su za su zauna za su biya bukata ka ce kamar wato awaki ne suka yi kashi saboda cin ganye yan musulmi idan muka duba tarihi ko na kurkusa shekara ɗari da ya wuce ko can baya a garuruwa daban-daban a cikin al'ummu daban-daban za ga an yi yunwa iri-iri za a yunwa kawai gaba ɗaya za su za a yi fari gari gaba ɗaya za su tashi a yi kaura saboda yunwa an yi masifu iri-iri a tarihin bil'adama saboda haka duk abin da zai faru a yau ba mu ne faro ba ba a kanmu aka fara ba to sanin wannan yana da muhimmanci wannan yana daga cikin abubuwan da za su tabbatar da mutane su ji ɗan sauƙi dangane da matsaloli da fitintunu da ake fama da su ‘yan’uwan musulmi yana daga cikin abubuwan da za su sauƙaƙa mana halin da muke ciki a matsayinmu na al'ummar musulmi wajibi ne mu imani da kaddara duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta ya aji abin da Allah ya rubuta zai same mu sai ya same mu ba makawa abin da Allah bai rubuta zai same mu ba duk juyun duniya na babu yadda za a yi za a samu za a ga mutum yana cikin rikici ana ta harbe bule ana ta harbe bindiga zai fita da rai lafiya amma wani yana zaune a gidansa bullet da aka harba bullet din nan ya je ya kwano ya same shi ya mutu amma shi da yana filin daga a kan titi ana ta harbe-harbe harbi ba zai same shi ba amma sai wani yana kwance a ɗakinsa bullet ya je ya yahuda huda kwano ya zo ya kashe shi to wannan zai nuna maka abin da Allah ya rubuta zai same ka zai same ka duk yadda kake abin da kuma Allah ya rubuta ba zai same ka ba ba zai same ka ba in musulmi duk wahalar da za mu shiga ciki ya zama muna da fika da Allah Allah da ya halice mu yana son mu fiye da yadda uwayenmu suke son mu Allah ta'ala babu yadda za ya kaddara wani abu dan ya wahal da bayansa Allah baya aikin banza Allah yana yi ne saboda wata hikima ta yi mu sani ta yi ba za mu sani ba mu rika jin wannan mu jin wannan zai sa mu samu sauƙin abubuwan da muke fama da su kuma mu samu isan mutum muna da yaƙinin cewa fa waɗannan masifu da fatuntunu da can ba sa nan yanzu suna nan nan gaba kuma za su zamanto ba sa nan kamar da can ba sa nan suka zo kada mu fadda tsammani daga rahmar Allah kada mu ce wannan abin ba zai wuce ba kar mu zamanto kamar yadda wasu suke cewa ba mu ga abin da baya cin baya jin addu'a kamar wannan ba subhanallah akwai abin da baya jin addu'a babu abin da baya jin addu'a sai dai Allah yana da hikima wajen ansa addu'o'i ta yi Allah ya baku abin da kuke so ko Allah ya canja da wani abu ko Allah ya kawar da wani bala'i wanda ya fi wannan ku sani ba kila akwai wani bala'in da ya fi wannan din kashe-kashe garkuwa da mutane zubar da jini kila akwai abubuwan da suka fi wannan dan addu'o'i da muke yi ne Allah ya kawar da su ba sani ba to kuskure ne muke an yi addu'a ana ta addu'a an yi alƙunutu amma har yanzu shiru ba a san wannan wannan ba daidai ba ne wannan ba halin musulmi ba ne kada mu dibe ƙauna daga rahmar Allah dibe ƙauna daga rahmar Allah ba halin musulmi ba ne halin kafirai ne ‘yan'uwan musulmi kada mu manta da wata jarrabawa za ta iya zama sanadiyar kankare zunubi idan mun yadda daga Allah take haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkanin masu zunubi ne ya tabbata a hadisi duk wani bakin cikin da musulmi zai yi ko damuwa da zai samu a sanadiyar wani sai Allah ya kankare masa zunubi a ƙara mana darajoji wanda ba ma tsammani to mu rika jin wannan a cikin zukatanmu tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah zai jarrabi bayinsa wanda ya yarda Allah zai yarda da shi wanda ya yi fushi da wannan jarrabawa da aka yi Allah zai fushi da shi da yawa mukan yi fushi ta yadda mun sani ba mu sani ba wani zai furta da bakinsa me yasa ake mana wannan ne muna sallah muna azumi muna addu'a amma wannan abu baya wucewa wanda kuma a cikin zuciyarsa yake wannan tambayar duk ba shi da kyau mu ji cewa Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu saboda wata hikima daga cikin abubuwan za su tabbatar da mu yan musulmi mu dukufa da addu'a addu'a da ikhlasi da gaske cikin dare cikin sojada tsakani da Allah Allah subhanahu wataala zai yaye mana wannan damuwa insha Allah lizimtar ambatan Allah lizimtar ambatan Allah zikirin zikiri lizimtan zikiri zai taimaka mana abu na ƙarshe yan musulmi wato waɗannan abubuwan da suke faruwa Jarabawa iri iri da suke faruwa duk wannan ishara ce Allah ta'ala yake yi mana duniyan nan ba gurin dawama ba ne ba gurin jin daɗi ne na gaba ɗaya ba yau farin ciki gobe bakin ciki yau talauci gobe wadata yau za ka yi kuka gobe za ka yi dariya ko kai ka yi dariya yau gobe ka yi kuka farin ciki na gaba ɗaya jin daɗi na gaba ɗaya a gobe kiyama a gidan aljannatu Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna sai tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninmu masu zunubi ne tuba na daga cikin abubuwan da suke kawar da bala'i sai kuma shugabanni a mataki daban-daban akwai babban nauyi a kansu su yi abin da za su iya yi na cewa sun taimaka wajen tabbatar da zama lafiya wannan ƙasa tamu da kuma sauƙaƙa wato sauƙaƙa wa mutane wajen abu ababe na rayuwa domin dukkaninmu za mu tsaya gobe kiyawa a gaban Allah Allah madaukakin sarki ya mana tambayoyi da nan zan tsaya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan fitintunu da muke fama da su Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su don 'yan uwa da muka rasa su a cikin waɗannan fitintunu ko a nan sokoto ko zamfara ko katsina ko niger ko borno yobe da sauran gurare wanda muka sani da wanda ba mu sani ba duk waɗanda suka rasa rayukansu allah subhanahu wataala ya gafarta musu allah subhanahu wataala ya kula da iyalansu allah subhanahu wataala ya albarkaci iyalansu da suka bari a baya waɗanda suka ji rauni a ko'ina suke allah subhanahu wataala ya samu suka fara allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala kuma waɗanda suka rasa dukiyoyinsu suna nan da yawa Allah subhanahu wataala ya maye musu da mafi alkhairi Allah subhanahu wataala ya albarkaci ƙasarmu da zuriyarmu da rayuwarmu ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya albarkaci shugabanninmu sarakunanmu da shugabanninmu na siyasa malumanmu waɗanda suke rayu Allah ya sa musu albarka a ciki ina roƙon Allah subhanahu wataala Baban Allah da ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka a rayuwarsa haka nan malamai da suke jagoranci a wannan masallaci limamai Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka musu albarka a rayuwarsu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اسر عوراتنا وآمن رؤاتنا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا الأحياء من والأموات يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وآفهم وأكرم نزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله